ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار أما بعد فيا أيها المصلون عباد الله وقد قال الله عز وجل مبينا تمام قدرته وكمال حكمته وأن الأمر أمره وأنه المدبر لعباده كيف يشاء من أمن وخوف ورخاء وشدة وسعة وضيق وقلة وكثرة قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فلله تعالى في خلقه شؤون يمضي حكمه فيهم على ما تقتضيه حكمته وفضله أحيانا وعلى ما تقتضيه حكمته وعدله أحيانا ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أن ولكن كانوا هم الظالمين أيها المسلمون عباد الله إننا نؤمن بالله وقدره إن الإيمان بقدر الله هو أحد أركان الإيمان إننا نؤمن أن ما يصيبنا من خير ورخاء فهو من نعمة الله علينا يجب أن نشكر الله بالرجوع إلى طاعته باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به إننا إذا قمنا بطاعة الله فنحن شاكرون لنعمه وحينئذ نستحق ما وعدنا الله به وتفضل به علينا من مزيد هذه النعمة يقول الله جل جلاله وما بكم من نعمة فمن الله ويقول جل جلاله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أيها المسلمون عباد الله إننا في هذه البلاد نعيش ولله الحمد في أمن ورخاء لكن هذا الأمن والرخاء لن يدوم أبدا إلا بطاعة الله عز وجل حتى نقوم بطاعة الله حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أيها المسلمون عباد الله إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو أمني فردي أو جماعي فإنما فإنه بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم أيها المسلمون عباد الله إنني أعيد هذه الجملة لأهميتها ولإعراض كثير من الناس عنها إنني أقول وأكرر إنما أصاب الناس من ذر وضيق مالي أو من در وضيق أمني فرديا كان أو جماعيا فبسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله عز وجل ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم يقول الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابنا من حسنة من الخيرات والنعم والأمر فإنه من الله هو الذي تفضل به أولا وآخرا هو الذي تفضل علينا فقلنا بأسبابه وهو الذي تفضل به علينا فأصبغه علينا أما ما أصابنا من سيئة من سيئات من قحط وخوف وغير ذلك مما يسوءنا فإن ذلك من أنفسنا نحن من فإن ذلك من أنفسنا نحن أسبابه نحن الذين ظلمنا أنفسنا وأوقعناها في الهلاك أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله إن وراء هذه الأسباب إن وراء هذه الأسباب أسبابا شرعية أسبابا لهذه المصائب أقوى وأعظم وأشد تأثيرا من الأسباب المادية لكن قد تكون الأسباب المادية وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقوبات قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيها الناس أيها المسلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اشكروا نعمة الله عليكم بما أنعم عليكم من هذه النعمة التي ستسمعونها إنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل إن الله لم يجعل عقوبة هذه الأمة على معاصيها وذنوبها كعقوبة الأمم السابقة لم يجعلها بالهلاك العام للأمة كما حصل لعاد وثمود فاتقوا الله عباد الله وانظروا في أمركم وتوبوا إلى ربكم وصححوا إليه مسيرتكم واعلموا أن هذه العقوبات التي تنزل بكم أيها الأمة وهذه الفتن التي تحل بكم إنما هي من أنفسكم وبذنوبكم فأحدثوا لكل عقوبة توبة وارجعوا إلى الله واستعيذوا بالله تعالى من الفتن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينقوى مسلمي مسلا تابعين الله mun buɗe hutubar mu ta yau da godiya da yabo da jinjinawa ga Allah jalla jalaluhu mai kowa mai komai tare da yin salati ga manzon tsira annabi rahma sallallahu alaihi wasallam bayan haka ɗan uwa musulmai masallata hakika Allah mai girma da buwaya ya bayyana mana cikar iko irin nashi da kuma cikar hikimarsa ya tabbatar mana cewa lallai al'amura gaba ɗaya nashi ne kuma shi ne mai jujjuya komai na al'amuran bayan shi yadda ya so na aminci da tsaro da ainihin tsoro da wadata da tsanani da yalwa da kunci da karanci da yawa ubangiji mai girma da buwaya ya gaya mana cin alkur'ani shi mai girma cewa suna tambayar dukkanin waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suna cikin tambayar Allah maɗaukakin sarki bukatunsu kuma a kowace rana a kowane lokaci Allah yana cikin gudanar da sha'anin bayansa ne Suratun rahman aya ta 29 lallai Allah maɗaukakin sarki cikin halittunsa yana da sha'ani wanda yake gudanarwa akwai hikimarsa a ciki da ta ƙunshi, wato hikimar Allah da falalarsa a wani lokaci Allah kan gudanar da amuran bayinsa ya sanya musu falala da ni'ima a wani lokaci a wani lokaci kuma hikimar Allah tana ɗauke da adalci irin na Allah idan bayi suka saba mushi sai ya ba su sakamakon da ya dace da su wannan adalci ne daga gare shi ubangijinka baya zalunta kowa ubangiji ta'ala ya ce ba mu zalunce su ba sai dai kawunan su kasance suna zalunta suratu zukhruf ayata 76 ‘yan uwa musulmai masallata bayan Allah lallai mun yi imani da Allah da ƙaddarar Allah lallai imani da ƙaddara ɗaya ne daga cikin rukunai na imani lallai mu mun yi imani cewa duk abin da ke samunmu na alkhairi da yalwa wannan ni'ima ce daga wurin Allah wanda ya zama mana wajibi mu gode wa Allah mu koma zuwa ga Allah ta hanyar yi mashi da'a da nisantar abin Allah ta'ala ya hana mu da aikata abin da Allah ya yi mana umarni idan muka yi haka to mun tsaida ɗa'a wa Allah kenan mun zama masu godiya ga Allah ga ni'imar da Allah ya mana a wannan lokacin ne muka cancanci abin da Allah ya mana alkawari na falalarsa da zai lilibe mu da ita ya kuma ƙara mana ni'ima a akan ni'ima ubangiji ta'ala ya gaya mana cikin alkur'anin shi mai girma cewa wato dukkan abin da ya same ku na ni'ima to daga Allah ne cikin suratul nahl aya ta uku. kuma yake gaya mana jalla jalaluhu cewa ka ambaci lokacin da ubangijinka yayi ya shelanta wa bayinsa cewa muddin kuka gode mun akan ni'imar da na muku zan tsara muku idan ko kuka butulce wa ni'imata lallai azaba ta tana da tsanani suratu ibrahim aya ta bakwai yan uwa musulmai masallata bayan Allah lallai mun kasance a wannan ƙasa tamu muna rayuwa cikin godiyar Allah a cikin aminci na tsaro da kuma yalwa da wadata sai dai wannan amincin da wannan wadatar ba sa dawoma har abada sai idan mutane sun tsaya akan yin da'a wa Allah mai girma da buwaya har sai mun tsayu wurin yi wa Allah da'a har sai mun kasance masu yin umarni da kyakkyawa muna hani ga aikata mummuna ɗan uwa musulmi bayan Allah lallai abin da ya same mu na kunci da tsanani na ƙarancin dukiya a hannun mutane da kuma matsala ta tsaro a cikin ƙasarmu a Najeriya sawa'un ga mu ne ko jama'armu gaba ɗaya lallai wannan sababinsa shine sabon Allah da mutane suka dukufa babu dare babu rana da saken mutane da umarnin gojin aiwatar da umarnin Allah da mantawa da mutane da suka yi da shari'ar Allah suka koma suna neman a yi musu hukunci tsakaninsu da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba wanda shi Allah shi ya halitti bayinsa kuma shi ne mafi jin kai gare su fiye da iyayen da suka haife su kuma Allah ya fi sanin maslahar bayinsa fiye da yadda su suka san maslahar kawunansu ‘yan uwa musulmai masalata bayan Allah lallai ina mai ƙara maimaita wannan jumlar saboda mahimmancinta kuma saboda gujirai mata da mutane da yawa suka yi ina mai cewa lallai abin da ke samun mu a ƙasarmu ta Najeriya na ƙunci na tsanani na rashin tsaro na talauci na damuwa sawa'un ga ɗaiɗaikunmu ne ko jama'ar mu gaba daya wallahi sababinta shine sabon Allah da mutane suka raja'a zuwa gare shi da sakaci da muka yi da umarni da Allah ya mana madaukakin sarki da mantawa da muka yi da shari'ar Allah da komawa wurin laliban yin hukunci tsakanin mutane da wata shari'ar da ba ita Allah ya saukar ba wanda shine mahalicin kowa da komai kuma ya fi jin kanmu fiye da iyayen suka haife mu kuma ya fi mu sanin maslaharmu fiye da yadda muka san maslahar kawunanmu ubangiji ta'ala ya gaya mana yana mai bayyana mana a cikin littafinsa mai girma yake cewa duk abin da ya same ku na musiba to abin da hannayenku ne suka janyo don ma Allah yana ahuwa akan abubuwa masu yawa ƙaramin misali mu ɗauki musibar da yau sai zama ruwan dare a cikin najeriya gaba ɗaya musiba ta bokaye wanda da jin abin kasan ya yi kama da aikin tsafi na shekaru a ofishinmu na jin koken jama'a ofishin irshad na jama'a nasarar islam akwai mai anguwa wanda ba musulmi ba da ya zo da tawagarsa ya kawo koke cewa akwai wani hotel a cikin garin jos unguwar ba unguwarmu ba ce don haka mutanenmu ba su shiga cikin unguwar amma akwai wani hotel a cikin wurin ya ce wannan hotel ɗin musibar da take faruwa suna so mu ja hankalin ƴan ƙomu musulmai akan kan wannan don gudun kada a je a kashe wani a wurin a zo a tada yaƙi a garin jos a ce an kashe musulmai me ke faruwa a wurin daba ce da ake fasikanci da mata musamman mata masu aure kuma na musulmai kuma musulman suke yi da su amma a hotel inda ke cikin ɓangaren da ba ɓangaren ba har ma tsari ne suka yi idan aka kawo mace budurwa ko mai aure wadda ba ta da ciki za a yi fasikanci da ita a biya dubu biyar amma in mai ciki ce dubu ishirin za a biya kuma aka nada wasu wakilai daga nan ofishin suka tafi wallahi ka tabbatar da wani abin haka yake faruwa a cikin wannan garin namu shi ya sanya musibin sun yi yawa za ka ga hadari ya haɗu sai ga iska ta zo hadarin ya tafi wallahi wannan abin tsoro ne jama'a muna cikin fa jajiberin shiga watan shida ne fa wanda a saurin shekarun da suka gabata yanzu muna ta kankama sosai wannan abu ne barazana ce ba karama ba idan muka duba yanayin yadda al'amura suke tafiya harkar mu a harkar kasuwancinmu za ka ga kazantar ta wuce duk yadda kake tsammani ubangiji ta'ala ya gaya mana cin alkur'ani shi mai girma cewa abin da yake samun ku kyakkyawa daga wurin Allah ne abu mummuna da ke samun ku daga gare ku ne ku kuka ja suratul nisa'i aya ta tara. domin Allah bai canza wa bayi ni'ima ya sa su a cikin ni'ima sai idan su suka zama mutanen banza sai Allah ya dandana musu kudarsu jama'a al'ummar da manzala ta sallama ke cikin tafa sahabban annabin Allah khairul qurun wanda duk duniya babu karnin da ya kai karnin da annabi ke cikin su a wannan karnin abubakar na tare da su umaru na tare da su usmanu aliyu manya-manyan waliyan Allah da babu shakku babu kokonto akan walittakarsu suna tare fa da annabi salama a yakin uhud da aka taba wa umarnin annabi ya al'amarin ya kasance al'amarin ya yi munin da hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da hukuma ta shafe shi da yake sai da aka kafa mushi karfe a goshinsa wanda yayin kokarin cire karfa bakin shi yasa sai da hakwaran shi na gaba guda biyu suka fita ba a bar annabi aka ba tira man hakwaran manzara sallallahu alaihi wasallam sai da aka tuje su dan bala'i ba fa ciwo suke yi ba ba fa allura aka mushi ba duk karfin tsiya aka tuje su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi haka ne don ya nuna mana izina cewa matuƙar ba za mu bar umarnin Allah da manzansa to wallahi sai mun ga yadda ba masu ko sahabi za a kawo ya mulki ƙasar nan a yau wallahi ba zai iya gyara ta gyaran ta guda ɗaya ne al'ummar su yadda za su koma zuwa ga Allah ba ku ga misali da Allah ya buga mana ba a yakin badar yakin badar mutum nawa ne suka fita yakin badar cikin sahabbai mutum ɗari uku ne da goma sha uku ko goma sha hudu kuma ba da shirin yaƙi ba dukiyarsu ce aka kwace suka fita don su karɓi kayansu kafirai suka fito da shirin yaƙi da nasa salama ya umarci sahabbai suka bi umarnin Allah da manzansa suka samu gagarumar nasara nasarar da tarihin ba zai taɓa iya mantawa da ita ba don haka duk wani abin da ga mutane suna ɗanɗanar kuɗa to wallahi su koma su binciki kawunansu don haka abin da ke samun mu kyakkyawa na alkhairi da ni'ima da aminci na tsaro to wannan daga wurin Allah ne shine ya rufe mu da wannan ni'imar farkonta da ƙarshenta ne wanda ya ba mu ikon riko da wa'annan sabuban shine wanda ya lulluɓe mu da wannan ni'imar tashi subhanahu ta'ala. amma abin da ke samun mummuna na rashin ruwan sama na tsoro da rashin tsaro da makamantan wa'annan daga cikin abubuwan da suke na mana lallai yana daga cikin abin da mu ne muka janyo da kawunanmu kuma sababin shi mu ne mu muka zalunci kawunanmu mu muka jefa kawunanmu a cikin wannan halakar yan uwa musulmai mu'minai wanda suka yi imani da Allah da manzan Allah sallama lallai a bayan waɗannan sabuba akwai sabuba na shari'a sabuba wannan musibar girmansu jama'a da tsananinsu da tasirinsu yana ya fi ƙarfin a ce wato musiba ce ta shafi tattalin arziki kawai sai dai tattalin arziki na iya zama wata hanya ita ma da za ta iya jefar jefa mutane a cikin wannan musibar da muka samu kawunan a ciki ‘yan uwa musulmai bayan Allah ‘yan uwa musulmai al'ummar annabi Muhammad ta salama mu gode wa Allah akan ni'imar da ya ni'imta mana da ita na wannan ni'imar wacce za ku ji ta lallai al'ummar annabi muhammad sallallahu ku ne fitar al'umma mafi karamcin al'umma wacce allah ya karrama lallai allah bai sanya ukubar wannan al'ummar akan saƙon da take yi da zunubin da take aikatawa irin yadda ya sanya shi ga al'umma da suka gabata wurin hallaka su gaba ɗaya ba kamar yadda ya halakar da samudawa da adawa saboda zunubinsu idan ka duba wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi tana aikata zunuban da ya fi ƙarfin abin da samudu da ad da kawulo suka aikata mu ɗauki mutanen annabi lutu alaihi salam suna wa mazaje ne ‘yan uwansu da amincewarsu kuma manya ba ƙanana ba wannan al'umma ita da ta zo har ƙari ta daga cikin sharrin za a nemi yara ne ƙanana shekara uku hudu biyar a lalata musu dubarsu da mazan da mata wanda ba su san komai ba da ƙarfin siya za a zake musu musibar mu ba ta tsaya a nan ba ma ta ƙara yau har mata suna neman mata ɗan uwansu wannan musibar ta yi yawa balba najeriya ba duniya gaba ɗaya wannan har ana da'awar auren jinsi tsakanin maza da mata a shekarun da suka gabata wanda dalilin wannan Allah ya fushi da mu ya kore mu daga ɗakunan ibadar sama gaba ɗaya ɗakin Allah mai alfarma a cikin awanni 24 babu wata awa guda ɗaya ko sakon ɗaya da za ka je wurin baka samu ana ɗawaki maɗakin Allah ba sai da ta kai ga Allah ya kore mu a wurin gaba ɗaya aikin hajji ma Allah ya kore mu ba mu yi ba umara ma ba mu yi ba a bara kenan duka wannan Allah ya mana ne domin mu san cewa mun saba mushi mu tuba mu gyara al'amarin bai tsaya a nan ba yanzu ana maganar bana ma da aka bude za a aikin hajji masu aka kai mutum dubu sittin ne ko adadin da ake bawa Najeriya ma bai kai ba shi aka bawa duniya a cikin duniyar ma duniyar gaba ɗaya an ba da dubu arba'in ne da wani abu sauran gaba daya ɗan saudiya ne za su cika cikwatan dubu sittin ana maganar cewa yanzu an hana an haramta yin sallah da spika a masallaci a saudiya gaba daya dokar da ta fito a satin da ya gabata in aka kira sallah aka tada ikama to magana ta kare ko hudu ba sai za a yi ta juma'a sai da yi ta haka babu spika wanda suke shi suna duk waɗannan musibin da suke faruwa a duniya abinda hannayenmu ne suka janyo mutane sun bar dokar Allah Allah madaukakin sarki da ya halicci bayinsa, ya sanya musu doctor abinda za su yi hukunci da shi a tsakanin shi ne alkwa'ani da sunnar manzan Allah sa salama sai aka ajiye wannan aka ɗauki abinda can adam ya tsara da kwakwalwarsa da shi za a yi hukunci dole kuma a sami yadda ba su jama'a ko da daɗi ko babu daɗi maganar gaskiyar guda ɗaya ce komawa zuwa ga Allah ita ce mafita ni in gyara kai ma ka gyara kada mu jira cewa sai kowa da kowa ya gyara idan ni na gyara kai ka gyara to kowa ya gyara sai ka ga al'amuranmu sun dawo cikin saiti da izinin Allah ga mutuwa nan muna gani yadda mutane suke tafiya wannan kaɗai ya ce mu izina mu koma zuwa ga Allah don haka ku ji tsoron Allah bayan Allah ku duba cikin al'amuranku ku tuba zuwa ga Ubangijinku ku kyautata tafiyarku ku sani cewa lallai waɗannan ukubar da suke saukan mana ya al'ummar annabi Muhammad sa salama nau'in fitintinu da rashin tsaro da kashe-kashe da safe-sake wa inda suke faruwa da mu zunubinmu ne ya janyo mana mu tuba zuwa ga Allah mu tsayu a kan da Allah ya umarce mu na daga cikin musiba mafi girma a yau a cikinmu lalacewa da gurɓacewar tarbiyyar al'ummar za ka ga yau duk masallatai idan ka duba abin da zai ba tsoro sai ka ga wainda shekarunsu suka fara ja su suke cika masallaci ina yaran mu su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu umarci yaran mu da sallah suna shekara goma mu guje su akan su in sun kai shekara goma da sunna ina na wa yaran yake ina na ka yake a cikin wannan masallaci mu mun kawo kawo na mun bar yaran mu a gida suna watan gare ni wanda masallacin nan sallar na ita za ta hana su aikata alfasha ita za ta hana su aikata duk wani mutum kuna kallon yadda bala'i yake ci kamar wuta wuta gobara a cikin dare a cikin daji ko a kasuwar auduga yadda tace-tace ya yawa keke na za ka shiga ba ka da amin za a fito maka da makani a kwace maka dukiya gidanka za a shiga za a je a sace kama gaba ɗaya duka waɗannan musibin ‘ya'yanmu ne suke yi ba wasu ba idan har waɗannan su ne wato manya a gobe to wani al'umma kamar ta kabbara hudu kawai ka binne ta dole ne mu tashi da gyara kowa ya kula da amana da Allah ya kama, ‘ya'yanmu amana ce ta Allah a hannunmu kuma Allah ta'ala zai tambaye mu wallahi tallahi ƴaƴan mutum za su tsaya ranar kiyama ki mushi katanga tsakanin shi da aljanna ya tafi wuta a dalilin su za su sa kalma ya faɗa cikin hadisin bukhari inda annabin Allah yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna babu wani bawa da zai mutu ya zo mutuwa ranar mutuwa yana mai haɗin kan amana da Allah ya dinka mishi ka Allah ya haramta mu shiga aljanna Allah kada ka haramta mana aljanna Allah ta'ala ka tausaya mana halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen musulmai duniya Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka a wannan mimbari mai albarka muna tunawa da mu'assis Alhaji Hussein Magaji wanda shine bawon Allah da ya zama sila da sanadiyar wannan taruwa a wannan wuri ubangiji Allah ka gafarta mishi Allah ta'ala ka ɗaga darajar shi cikin bayanka ka mahalli Allah ka kalifanci bayan shi da ke bari Allah ka haskaka mishi makwancin sa ka yalwata mishi Allah ka yawaita mana irin Alhaji Husaini magaji a cikin masu arzikin garin Jazzarewa ubangiji ta'ala muna roƙonka ka ba mu tsaro a cikin wannan ƙasa ta mu yankunan da suke fama da tashin hankali da damuwa da rashin tsaro Allah ka amintar da mu ya Allah ta'ala ka dakatar da wannan barna da ake yi na kashe-kashen rayuka da zubar da jini a cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulman duniya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah